maza sun kasu kashi biyar ki saurara ki ji wani irin miji kike da shi kai ma ka saurara ka ji kai wani irin namiji ne mijin farko shi ake kira zaujin misali wato tsayayyen namiji mai kirki wanda kullum yake tuna cewa fa mace mai rauni ce kuma karkatacciya ce kamar yadda kashin haƙarƙari ke karkace daga nan ma aka halicce ta ya san cewa takurawa da tsanantawa ba zai miƙar da ita ba shi yasa yake bin ta sannu sannu kuma yana mata uzuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kullum yana jin cewa matarsa ita ce babba babban falala da jin daɗi da Allah ya masa shi yasa yake tattala ta yake binta sannu sannu yana hararo magana manzon Allah da yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah matar kirki ita ce mafi alkhairin jin daɗin duniya to irin wannan namijin shi yafi alkhairi kuma yafi falala akan sauran gaba daya na biyu shine zaujun wati'i wato dan keke da keke shi kawai dan dumi a duyu ne idan ta masa ya mata idan ta masa kirki ya mata kirki idan ta matsa masa lamba ya matsa mata lamba shi dukan nan ma da Allah ya ce idan ta dan yi wurin kai zai dan mata to wannan shi darajar sa tana kasa da wancan na farko na uku shine zaujin zuriba mai tsananin kishi da zargi da munan ta zato shi wannan kullum kansa kawai ya sani shi kullum sa shine matarsa ta damu da shi ta fifita shi ko da akan 'ya'yansa ne ko gida ya shigo bukatarsa shine kallo da attention ya dawo kansa kowa ya bar abun da yake yi shi kullum kofar zargi da tuhuma yake nema akan matarsa ya manta da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ko da tafiya kai ka jima kada ka kutso ka shigo cikin gida cikin dare saboda ta iwa ka shigo cikin dare ka zo ka ga wani kuskuren ta ko wani abun da ba za ka ji daɗin sa ba yana da kyau ka kira waya ka faɗa mata cewa ka kusan isowa ko kana waje kaza ko kuma za ka taso amma banda surprise in kuma ka ce kai dan surprise ne to wata rana za ka ga surprise na hudu shine da youth bai kishin iyalinsa bai damu da irin kalan mutanen da suke shiga. shiga gidansa ba shin muharramanta ne ko ba muharramanta ba duka bai damu ba sai ta yi ado ta bayyana jikinta ta fita gaban maza ta yi irin kowane tafiya shi bai dame shi ba ko a jikinsa irin wannan manzon Allah ce ko kamshin aljanna ba zai shinshina ba na biyar shine zaujun muhmil wanda bai ba bawa iyalinsa da 'ya'yansa lokaci masha Allah zai kawo abinci abun sha ga gida watakila maha da mota amma 'ya'yansa matansa suna makarantar islamiyya ko ba sa yi wannan duka bai dame shi ba suna makarantar boko ko ba sa yi wannan duka bai dame shi ba suna sallah ko ba sa yi wannan duka bai dame shi ba ya manta maganar manzon manzon Allah da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaye ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi ga Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsara kawukanku da iyalanku daga wuta amma wannan duka shi bai dame shi ba ya Allah ka sa mu zama irin mijin farkon nan ga iyalan mu amma kada ka yadda ka zamanto cikin ukun karshe su kuma mata kala hudu ne macen farko ita ce zawjatun anida mace mai taurin kai sai mun haɗu a bidiyo na gaba sai mu tattauna waɗannan mata kala hudu allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya baiwa duk wani marar lafiya lafiya